Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia, sashen Hausa na murya Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 31.25 da kuma sha shida A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar BOA Africa akan mita 200.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da far'a da FM Noman da Dalol FM da kuma niyya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato boahausa.com ko sashin hausa.com da mun sauraron shirye-shiryenmu. Masu sauraro barkanmu da wannan lokaci, yau Alhamis biyu ga watan Mayun shekarar 2019. Shirinmu na karfe hudu kenan agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi wato sha ɗaya na safe kenan agogon Washington DC da farko ga kanin labaran duniya. To a Venezuela Juan Guaido wanda ya ayyana kansa a matsayin shugaban kasa ya ce za a fara wani dan kwarya-kwaryen yajin aiki yau Alhamis wanda zai kai ga na gama gari. Kwamitin Shari'a Majalisar Wakilan Amurka zai ci gaba da zaman jin bahasi yau Alhamis akan rahoton mai bincike na musamman Robert Mueller, amma ta yiwu toni General William Barr ba zai bayyana a gabansa ba. Ƙasar Amurka na ƙara zafafa takunkumin karya tattalin arzikin da ta sanya wa Iran ta hanyar dakatar da wasu matakai a yau Alhamis. Kanin labaran duniya kenan a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa rahotanni sun bayyana cewa wasu 'yan bindiga sun kai hari a wata makarantar sakandare a garin Moriki har aka ce sun sace wasu ɗaliban makarantar ko mai hukumomi suke cewa akan wannan? tara ɗaliban nan da ita shugaban makarantar mun ɗauki rokol aji aji da sauransu nan ne muka tabbatar da cewa babu wanda an ka ɗauka. Shugaban karamar hukumar zurmi kenan muna tafa da ƙarin bayani. To kowane hali ake ciki a jihar Katsina dangane da sace magajin garin Daura? Mutane da dama da kuma jami'an tsaro sun bazzama ya zuwa duk kewayen garin daura da kuma kauyukan da suke nan a kokarin a ga ko za a samu labarin inda suke. Sannan muna tafa da shirin lafiya uwar jiki wanda Hauwa Umar za ta gabatar amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya. Sunana Muhammad Hafiz Baballe. Jama'a masu sauraro barkamu da warhaka. Juan Guaido wanda ya ayyana kansa a matsayin shugaban kasa a Venezuela ya ce za a fara wani dan kwarya-kwaryen yajin aiki a yau Alhamis wanda zai kai ga na gama gari. Yajin aikin shine mataki na baya-baya da Guaido zai dauka a kokarin da yake na tilastawa shugaba Nicolas Maduro wanda zai sauka daga kujerar shugabancin kasar ta hanyar ta da buri. kwanaki biyu da aka kwashe ana zanga-zanga a birnin caracas sun janyo kazamin fada tsakanin magoya bayan gwagwado da dakarun venezuela amma manyan sojojin ƙasar ba su kai ga amsa kiran da gwado ya yi masa ba na su daina goyon bayan miliyoyin 'yan venezuela da suka gaji da matsalar hauhawar farashin kayayyaki da aka kasa magancewa da matsanancin karancin abinci da man fetur da rashin kayayyakin jinyar marasa lafiya da kuma ɗaukewar wutar lantarki lokuta-lokuta sun sa mutane tserewa daga ƙasar. Kwamitin Shari'ar Majalisar Wakilan Amurka zai ci gaba da zaman jin bahasi yau Alhamis a rahoton mai bincike na musamman Robert Mueller game da yiwuwar katsalandar Rasha a zaben Amurka, amma in dai ba a samu wani canji ba daga baya. Attorney Janar William Barr ba zai bayyana a gabansu ba don ba da bahasi. Ma'aikatar Shari'a Amurka ta faɗa a daren jiya Laraba cewa shirin da shugaban kwamitin dan majalisa Gerald Nadla ya yi da sa 'yan kwamitin su yi wa bar tambayoyi bai dace ba. Ma'aikatar ta kuma ce har yanzu ba na farin cikin ya gana kai tsaye da 'yan kwamitin akan tambayoyin da za su yi masa game da mala. A jiya Laraba ba ya kwashe sa'o'i da dama yana ba da bahasi a gaban wani kwamiti na 'yan majalisar dattawan kasar akan matakin da ya yanke na cewa ba a hana ruwa gudu ba a gudanar da binciken da kuma yadda bai bayyana ƙarshen rahoton mola akan katsalandan rasha a zaben shugaban ƙasa na shekarar 2016 da kyau ba. Ƙasar Amurka na ƙara zafafa takunkumin karya tattalin arzikin da ta sanya wa Iran ta hanyar dakatar da wasu matakai a yau alhamis da a baya suka ba wasu kasashe da suka fi sayan man iran damar ci gaba da hulɗar kasuwancin mai da ita a yayin da aka kawo ƙarshen wa'adin matakan a kan ƙasashe guda takwas da ke hulɗar mai da iran sakataren mike pompeo ya ce amurka za ta ƙara tsananta matakan matsin lamba akan gwamnatin ta iran ma'aikatar harkokin wajen amurka ta kira waɗannan matakan cika alkawarin da gwamnatin Trump ta yi na daƙile harkar kasuwancin Iran kwata-kwata da hana gwamnatin ƙasar hanyar samun kuɗaɗen shiga da take bukata don ɗaukar nauyin 'yan ta'adda da munanan yaƙe-yaƙe a ƙasashen ƙetare. Wannan matakin na yau shine na baya-baya cikin jerin matakan da Amurka ta ɗauka tun bayan da shugaba Trump ya fara mulki. bisa alkawarin fidda amurka daga yarjejeniyar ƙasa da ƙasa da ta takaita shirin makaman nukiliyar iran ita kuma iran a sassauta mata takunkumin karya tattalin arzikin da aka sanya mata kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Shugabannin majami'ar cocin Katolika na ƙasar Sri Lanka sun soke taron sujadar ranar Lahadi na wani makon suna ambatar dalilan tsaro biyu bayan hare-haren da aka kai a watan da ya gabata a majami'u da otal-otal da suka yi sanadiyar kashe mutane 250. Wani mai magana da yawon majami'ar Colombo ne ya yi wannan sanarwar yau Alhamis ya ce bisa ga sabbin bayanan da suka samu ba za a yi taron sujada ba ranar Lahadi kamar yadda aka shirya za a yi. A makon da ya gabata, Cardinal Malcolm Ranjiv ya jagoranci wani taron sujada na mutane kalilan don tunawa da waɗanda suka rasa rayukansu, taron da aka nuna a gidan talabijin. Hukumomin ƙasar sun ɗora laifin hare-haren da aka kai na ranar Lahadin bikin Easter akan wata ƙungiyar 'yan bindiga a ƙasar da ake kira National Tauhid Jamaat, wadda ta yi mabaya ga ƙungiyar ISIS. Hukumomin kasar China na amfani da wata gagarumar manhaja wajen gano musulmai da yin bincike a kansu da kuma tsare su a arewa masu yammacin yankin Xinjiang a cewar kungiyar kare haƙoƙin bil'adama ta Human Rights Watch da ake kira HRW a takaice. Kungiyar wadda mazauninta ke birnin New York ta faɗa yau biyu ga watan Mayu cewa Hukumomin na amfani da wannan manhajar ne wajen samun bayanai daban-daban masu yawa daga jama'ar Xinjiang, kama daga rukunin halittar jininsu da tsayinsu da kuma al'amuran addininsu da na siyasa. Manhajar na kuma sa ido a kan kai da koman jama'a ta hanyar yin amfani da wayoyin hannunsu da motocinsu da katin shaidar zama ɗan ƙasarsu tana kuma ɗaukar bayanan wasu ɗabi'unsu da bata gane masa ba, kamar ko mutum baya hulɗa da makwabtansa ko yana amfani da wutar lantarki fiye da kima a cewar ƙungiyar ta HRW. 'Yan sanda a Xinjiang na amfani da bayanan da aka samu ba bisa ka'ida ba a kan gaba ɗayan ɗabi'un jama'a na doka suna kuma yin amfani da su don su musguna wa jama'a. A cewar Maya Wang babbar mai binciken kungiyar HRW a China. Sai dai hukumomin ƙasar China sun sha musanta waɗannan zarge-zargen. Maryam Dauda kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu sai fagen rahotanninmu kuma za mu fara ne daga Najeriya inda wasu 'yan bindiga suka kai hari a daren jiya a kan babura a wata makarantar sakandare ta 'yan mata da ke garin Moriki a yankin karamar hukumar Zurmi a jihar Zamfara inda suka sami yin awon gaba da mutum shida. sai dai hukumomi sun tabbatar babu ɗaliban makarantar a cikinsu amma sun tabbatar da kai harin ga rahoton da wakilinmu murtala faruku sanyin da ya aiko mana lamarin ya auku ne da misalin karfe tara na daren jiya sa'ad da 'yan bindigar a kan babura suka kai farmaki a wannan makarantar sakandare ta 'yan mata da ke garin moriki a yankin karamar hukumar mulki ta zurmi a jihar zamfara inda suka sami yin awon gaba da wasu mutane kimanin shida a makarantar rundunar 'yan sandan jihar ta zamfara ta tabbatar da kai wannan harin duk da yake ta musanta rahotannin rasa rayuwa da kuma rahotannin da ke cewar maharan sun tafi da wasu ɗaliban makarantar sp muhammad shehu shine kakakin rundunar 'yan sandan jihar ta zamfara A tabbas jiya misalin karfe tare da rabi na dare so akwai wasu mahara da suka yi kokarin shigowa ita wannan makaranta ta ainihi baya so dai sun kokari sun shigo a cikin makaranta so amma ainihi 'yan sandan da suke nan cikin garin moriki kamar mobile da cp inda aka girki a nan cikin garin moriki sun kai ɗauki a wannan wuri inda ainihi kokarin su na maharan na ganin cewa sun je a wurin kwanan ɗalibai ya cutura so kaga aka taka musu birki ne suka yi da cinikin ba suka koma so babu ɗan makarantar da aka ɗauka a dalilin wannan al'amari so amma daga baya akwai waɗansu mata biyu waɗanda suke dafa abinci a ainihi ita na da kuma yaran su guda uku su ba a gan su ba. To sai dai wasu rahotanni sun bayyana cewa an sami tabbatattun bayanai na yiwuwar kai wannan harin tun da safiyar jiya kuma tuni da aka sanar da jami'an soji da ke yankin kafin zuwar 'yan bindigar a cewar shugaban karamar hukumar mulki ta zurmi dr ahmad bawa moriki wajajen karfe hudu a mutane cikin daji suka fara ganin wannan 'yan ta'adda suna haduwa wanda yake an ka kira ni kamar duk school an ka gaya min kuma nan take na kira shi jami'in sojoji da jami'in 'yan sanda da ke wannan yanki na morikin na shaida masa ya yi mobilizing na 'yan banga namu sannan shi shugaban sojojin a lokacin da na kira shi ce yana birnin magaji saboda akwai matsala can sai na samu shi ya shi wajejen karfe shida na mai bayanin cewa to ga irin abin da ka faru a mauriki da sauransu ya kira sojojin shinkafa cewa su taho da allah su su kawo agaji sojojin shinkafi suka zo ba su tsaya ba bayan sun ɗan zo minti guda kuma su suka kuna suka koma suka taya su zuwa karfe takwas da rabi zuwa ta wannan barayi suka fara halbe-halbe To yanzu ya wani yanayi ake ciki a wannan wurin? Eh to da safe mun tara ɗaliban nan da ita gaban makarantar mun ɗauki rokol aji aji da sauransu nan ne muka tabbatar da cewa babu wanda an ka ɗauka. saboda bayanin da wani a bbc na cewa an ɗauki ɗalibai mutane sun yi tururuwa sun taho wanda kamun ba mutane dama sun shiga wanda duk ya zo ya ba da suna ne da sunan yadda a gare shi ya je ya gani ya gane ta wanda ke da bukatar ta da ɗaya ta kuma an ba shi dama ne sai da ita. Yankin na Zurmi dai yana daga cikin yankunan da suka daɗe suna fama da matsananciyar matsalar hare-hare ta 'yan bindiga da satar jama'a a jihar ta Zamfara. Duk kuwa da dakarun sojin saman da ke cewa suna lugudan wuta da kuma fatattakar maharan a wannan yankin. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria. To a gaida Murtala kusan yin na, to daga jihar Zamfara kuma bari mu leƙa makwabciyarta jihar Katsina, inda macen ɗin dai batun tsaro ne, yayin da ake jimamin sace magajin garin Daura, Alhaji Umaru, jiya da daddare a gidansa da ke Daura. Na tuntuɓi wakilinmu na jihar Katsina Sani Malumfashi dangane da halin da ake ciki yanzu haka a jihar, na kuma fara da tambayarsa kamar haka. Malam Sani Malumfashi, wani hali ake ciki a jihar Katsina? dangane da sace magajin garin daura da aka yi shi ne na rashin fannin tabbas domin a tun ajiyan har ya zuwa yanzu su waɗanda suka sace magajin garin daura ba su yi magana ba kuma ba su ba shi dama shi ya bugo waya wa iyalinsa ko fadar mai martaba sarkin daura ba ya yi bayani to wannan ya jefa mutane cikin rashin sanin tabbas ballantana a iya sanin wani mataki za a ɗauka abin da dai aka yi mutane da dama da kuma jami'an tsaro sun bazzama ya zuwa duk kewayen garin daura da kuma ƙauyukan da suke nan a ƙoƙarin a ga ko za a samu labarin inda suke To zuwa yanzu hukumomin tsaro sun yi wani ƙarin haske dangane da wannan lamari? To har ya zuwa yanzu dai ba su ce komi ba illa dai maganar cewa sun baza jama'ansu wato da rundunar mayakan sama wato Nigerian Air Force kenan da kuma rundunar askarawan najeriya wato najeriya army sojoji kenan da kuma 'yan sanda sun zama a kowane sako da ka sani na kewayen da ya yi wajen yankin daura baki tsaye da kuma katsina da kuma sauran sassa daban-daban na jihar katsina da waɗanda ke makotaka da su a kokarin gano inda za a ji muriya ko ma a ce ga wani sawu nasu inda suka a shi kansa har wajen karfe daya da brigadier general lukman omoni wato kwamandan birgid na katsina na sojoji kenan da shi kanshi kwamishinan 'yan sanda na jihar katsina a sunoki buba su suna fada mai martaba sarkin daura har ya zuwa karfe daya na dare. to zuwa yanzu daga cikin iyalansa wani ya yi ƙarin haske aiwa nan ma ba su ma iya magana don kowa kawai daga kuka sai jikin kawai kowa hankalin shi a tashe inda ma za ka iya fara ƙarin haske daga nan ciki shi ne a nan fadan domin nan ne ta san basara ke mai matsayin magajin gari ya wuce duk wani abin da kake zuto so a nan fada duk ake ta kome ah, ake tafiyar da duk wani al'amari na kokarin jin inda za a samu ma wani labarin da zai kai gaskiya a an ji ko sun wuce sanan ko sun yi sanan wurin har ya zuwa yanzu bai kan. To a gaida sani malumfashi, to yanzu kuma ga hawa Umar da shirinmu na gaba. Masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki wacce ni Hauwa Umar zan jagoranci shirin. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu tattauna ne akan saran maciji musamman a wannan yanayi da muke halittun da ke ɓoye kan fito don shan iska. Muka ga ya dace mu tattauna akan saran maciji wanda kan saki dafi a jikin wanda ya sara. Tare da ni a cikin shirin akwai likita mai duba marasa lafiya kuma mataimakin darakta na cibiyar shan magani da karbar haihuwa ta ashafa kazalika kwararre ne kan maganin cututtuka masu yaduwa dr isa adamu mavo barka da warhaka mu da warhaka masu sauraron mu za su so su ji karin bayani akan illar saran maciji lallai illan saran maciji yakan auku ne kamar da muka sani cewa maciji zai sari mutum daga baki ga wurin ya canza yanayi jini na fitowa ko kaga wurin yana zafi sosai ko wani abu lalle akwai dafi da ke faruwa sai zamto cewa mai shi yana cikin wani yanayi sosai na bukatan taimako a lokacin me ya kamata a yi wa wanda maciji ya sara a lalle akwai abubuwa da ya kamata a yi ma wanda maciji ya sare shi saboda a wannan lokaci zai bukaci taimako sosai saboda lokacin da maciji ya sare shi wurin zai bi zafi sosai yana ciwo alama bai iya ma daga kafarsa misali sannan akwai wasu al'amura a jiki misali kaman abin da ya shafi ko dama yana jin yunwa ko dama jikinsa bai da karfi ya gama gajiya to wannan wasu alamomi ne ko alƙalma da suke taimakawa wurin ya zamto cewa yana buƙatan taimako sosai a lokacin na farko idan ya zamto ya ya sa riga da ta tsoke jikinsa sosai ta manne da shi yana da kyau a ce masa riga ya sha iska sannan takalma da suke sa su rufe kafansa gaba daya yana da kyau saboda a wannan lokacin yana buƙatan shan iska kuma a lokacin saboda wannan abin da ya faru zai canza yanayin eh, tafiyar da ayyuka na jiki sannan ya kai ga har zazzabi ko ya kai ga zafin jiki da kuma zufa da sauransu ciwon da macijin ya bari faya za a yi za a wanke ne ko me ya kamata a yi masa kafin ko a garzaya da shi asibiti ma a lallai duk lokacin da maciji ya sa wani haka zai iya zaman hala yana tafiya da abokinsa ko wani makwabci ko wani da haka dai a kusa da hanya misali wani ma zai ki tarar da eh, macijin ya sare shi bai ba kowa kusa da shi ya ihu ko wata kara wata alama da za ga mutane sun ruga sun zo saboda su taimake shi lalle a wannan lokaci kamar da magana yana bukatan ya sha iska sosai a taimaka masa ya samu shan iska sannan kuma idan ya zamanto wurin yana fidda jini sosai lokacin kin ga za a kamata a roga da shi asibiti amma abin da ya kamata a yi ba an taimake shi ya sha iska in aka yi nasara wurin kashe macijin muna iya bada shawara wani lokaci ma har a dauki macijin a ruga zuwa asibiti saboda zai taimaka wa likita a asibiti ya san cewa wani irin maciji ne saboda wasu macizai suna da guba sosai suna da dafi sosai a jiki jiki su haddasa wasu ah, abubuwa da jiki da yawa wanda bai kamata haka ya kasance ba to lallai zuwa asibiti da macijin yakan iya taimakawa aka samu wannan damar sannan kuma a daukansa da za a yi a wani lokacin da ya faru a mai da shi wani wuri misali kamar ko a ah, karkashin bishiya ko wani wuri da zai sha iska sosai saboda mukan ba da shawaran daukansa saboda wani lokaci macizai sukan zamanto guda biyu ko uku suna tafiya tare hala ko mace da namiji yana iya faruwa to lokacin da ɗaya wannan cizo ko wannan harbi to ba a san kuma daga baya ko biyu ko ɗaya da su suka rage daga baya in mutane suka zo suka cika kansa suna wasu abubuwa sun cinkoson mutane ana ya samun wani wata matsala daga baya kuma ko wani maciji daban ya sake taba wani daga cikin wanda suka zo kawo wannan gudumawa to lai daga wannan kawai sai a ruga da shi zuwa asibiti saboda nan za a je a masa magani sannan kuma a kula da shi sosai a asibiti to likita idan maciji ya sari mutum a nan take dafin yake masa illa abin da shafi dafi a saran maciji yakan ta'allaka ne akan yanayin macijin saboda kamar da muka sani akwai macizai eh, wanda suke da guba suke da dafi sosai sosai yadda muke kiran su venomous wato suna da kenan guba sukan haddasa dafi sosai a jiki in dai haka ya ta faru zaki tarar da jini yana fitowa sosai yana gudu sannan daidai zaki inda macizin ya taba zaki ga yayi ja sosai bi ma'ana tsokar gurin ta san cewa ga abin da ya faru sannan shi karan kansa kafar bai iya daga kafar saboda ta riga ta nauyi ko kuma ta fara kumburi ko wani abu to wannan alamomi da ake ganin su su daga wurin suka nuna cewa lallai macijin da ya saba shi lallai maciji ne mai guba sosai to lallai sai a garzaya da shi zuwa asibiti amma wasu lokuta zaki tarar da wasu macizan tunda ba masu guba bane zaki tarar da wani ma shi kadai macizin kan sare iya sare shi ko ya taba shi bayan minti goma ko ashirin shi da kansa kuma sai ga na dan lallaba ya tashi ya tafi gida da kansa halama shi zai bada mutane labari ga abin da ya faru kin ga haka hakan ta faru ne kawai saboda macijin da ya taba shi ba mai guba bane wani lokaci aka fi samun matsalar saran maciji Lalle lokacin da aka fi samun matsala irin wayannan lokuta kamar yanzu da muke cikin zafi matsalan an fi samun matsalan cizon macizai da ma kunamai da sauransu saboda su ma kamar da muke yan adam mukan bukaci shan iska su ma sukan bukaci shan iska misali wurare abin da ya shafi kamar cikin gine-ginen gidaje da wasu wurare da aka tattara wasu yan kayaki ko wani abu to ko ma rami daga ramin maciji yakan iya fitowa saboda ciki zafi ya dame shi zai fito sai ya sha iska to kin ga tunda ana zaune wuri guda akwai alama ko yanayi zai iya sa a zo ana mu'amala tare ko ana yawo mutum na tafiya ya zamto cewa maciji ya taho daga wani kuma ya taba shi ko kuma lokaci zai iya taka jelar macijin misali ya jiwo kuma ya sake sarinsa saboda duka ana tare saboda zafi kowa ya bar kamar mutum zai bar daki ya fito sha iska su ma sukan fito wuraren su ko inda suke boye su fito saboda su sha iska to gaskiya muna kira ga mutane a wannan lokaci su san cewa a wannan lokaci da ake cikin zafi irin wannan lokaci ne ake yawan samun wannan matsaloli na cizon macizai sosai to likita yaya ake jinyar wanda maciji mai dafi ya sara lallai bayan an kai shi asibiti mai da wannan matsalar za a yi kokarin wanke inda macizin ya taba misali inda ma jini yake fitowa a tabbatar da an tsaye da jinin ko ta wurin wankewa ko ta wurin wasu magunguna kuma daban kama daga allurai da sauransu wanda zai taimaka a ga cewa an jinin ya tsaya saboda harsa jini a gurinsa a wannan lokaci kuma babbar matsala ce a lokacin ganin muhimmancin jini a jiki misali sai kuma abin da shafi jinya daga baya kamar da ne bayani dazu in yana da wasu matsaloli a jikinsa kuma yana da kyau tun da ya zo asibiti zai ga likita likita zai zo ya bashi magani kuma wasu abubuwan da ya kamata dai a yi masa a wani lokaci to zai taimaka masa wurin ya samu sauki sannan mu magana da zo abin da ya shafi guba na maciji in dai Allah ya sa an gano cewa da sauri asibiti cewa macijin mai guba ne to lallai ana ya daukan matakai na abin da ya shafi magunguna akwai magunguna musamman da ake badawa na wannan magunguna na wannan macizai da suka sare mutum inda suna da guba sosai to kin ga bayan masa wannan allurai kuma Allah sa an sai da jinin to ana iya kuma barin sa zuwa su lokuta a ga yanayin yadda yake misali a asibiti ana kiransa observation za a ita kula da shi ana ganin to yaya abubuwan sun tsaya ko kuma zuwa gaba lallai wannan zai taimaka idan Allah ya sa zuwa su lokuta a gano cewa ba wata matsala tare da shi to kuma ana iya sallaman sa ya koma gida da wasu magunguna da ya kamata ya sha saboda ya samu saukin raɗaɗi na wannan ciwo da ya samu idan maciji mai matukar dafi ya sari mutum wasu irin illoli zai iya haifar masa yana sa zafi sosai wato ciwo ɗazu na maganan cewa kafar sa wani lokaci ma wasu ba sa iya daga kafansu saboda na ɗaya daga cikin wannan guba misali kafa za ta kumbura sannan bai iya daga ta a lokacin sai an daga masa to kin ga ga kuma zuban jini da yawa sannan ciki daga ciki tsoka da wannan maciji ya taba daidai wannan gurin zai zamanto ya yi ja sosai saboda abin da ya faru misali to kin ga wayannan alamomi da suka yi kamar da na bayyana da cewa in dai macijin ba su da zan ba masu guba bane yakan kai ga mutum da kansa ya dan zauna wasu lokuta kuma sai ya tashi ya wuce da kansa zuwa gida ko in da ya nufa misali to kin ga kenan guban da yake tare da macizin shi yake haddasa wannan eh, mutum ya tabbaya ji cewa wurin na masa zafi sosai alama bai iya komai a lokacin sai an masa idan maciji mai matukar dafi ya sari mutum yakan iya haifar masa da wata illa abin da ake yawan samu a matsayin eh, illatuwa ko abin da shafi matsala da yake faruwa wurin eh, guba na maciji shine dai wannan zuban jini da yake faruwa da yawa sosai za ki ga jini yana zuba sosai a yi ta wasu abubuwa wani lokaci har asibitin maza ki ga ana ta kokarin tsaye da jinin amma jinin ya ki tsayawa saboda matsala na wannan guba da take faruwa misali a jiki bayan ya samu wannan matsala ta cizon maciji a asibiti in dai ya zamto cewa an dauki wasu lokuta jini bai tsaya ba to akan yi ta wani lokaci har kan kai ma a sake haɗu a zauna likitoci su zauna su shawara a tsakanin su su ga yadda za su magance wannan matsala to lallai bayan wannan sai dai daga in ya zo da jini da yawa saboda matsalan da muke samu shine kamar yawancin mutanen mu da suke karkara ko manoma ko masu aiki a jeji misali za shi sarar da abun ya faru a daji misali da nisa daga cikin gari kafin ma a kawo shi cikin gari halajinin ya yi ta zuba da yawa to lalle wasu har ma da ƙarshe sukan iya rasa rayuwarsu saboda an kawo su asibiti a kurarren lokaci bayan jini ya zuba sannan gumin da ta shiga cikin jikin ta haddasa masa wasu damoyi a cikin jiki misali kama daga zazzabi ko wani lokaci ma rashin sanin inda yake wanda muke kiransa loss of consciousness ya zamto cewa ma bai ma san inda yake ba to kin ga wannan matsala kafin a zawo a dauko shi a kawo cikin gari da za a kawo shi asibiti yana iya samun ya kan iya shiga wata matsala har ma wasu kan iya rasa rayuwarsu. To likita wace shawara za ka ba wa masu sauraron mu domin yadda za su kare kansu daga cin karo da hatsarin saran maciji? Lallai zan ba da shawara kuma zan yi ta'aliki kama abin da ya shafi kungiyar kiwon lafiya ta duniya wato World Organization lallai da kuma masu tsaftan muhalli suka fito da wasu matakai ko alkaluma da ya kamata mu bi saboda mu tabbatar da mun nisanci mu da kan mu game da cizon macizai na farko shine ya zamto cewa ɗaki ko gida da muke misali a cikin gida ba mu tara wasu 'yan kayayyaki da yawa a cikin gida yadda ba a ɗaukan su aka yi ba kuma ba amfani da su aka yi ba sai ki ga wannan guraren sun zamanto wurin buya ne misali ga irin wa'annan dabbobi kama daga macizai ko kunamai ko sauransu lalle mataki na farko kenan na biyu kuma ya zamto cewa ɗakuna ko da ɗakuna da muke buɗewa a sha iska ko taga ko wani abu ya zamto cewa kar mu bude da yawa mu jima saboda wani lokaci abin da ke faruwa anan shine bayan an bude kofa ko taga ko wani abu a jima a bude misali sai ki tarar da eh, wannan eh, dabbobi sukan shiga daga waje ko kama daga macizai ko kunamu misali daga waje su shigo kuma cikin daki su zauna ma a daki baka sani ba saboda kofar eh, ka a bude ko wani abu misali ko taga to kin ga kenan ya kamata idan aka bude aka sha iska a sake kuma rufe su saboda kar a dauki lokaci har ya kai ga su ma sun fito daga jikin gine-gine a waje sun sake zuwa kuma sun shiga ciki inda muke na uku zan ba da shawara duk lokacin da aka samu wannan matsala to kar a zauna kuma a ce za a wani abu a gida ko za a zauna a yi wani abu haka kawai abin da ya shafi maciji gaskiya a ruga zuwa asibiti saboda akwai kwararru likitoci a asibiti su suka karanta kuma sun sai da za su yi wasu al'amura haka abin da ya shafi cizon macizai za ki wani lokaci an ce a zauna a shafa wannan ko a wani ya zo da wata shawara a yi amfani da wannan magani ko ya sha wannan to gaskiya wannan yakan iya daukar lokaci halama in zai yi din misali to amma gaggawan kai shi asibiti wannan shine taimako da ya bukata bukata na farko kuma an yi shi inda zai je ga likita likita zai gan shi kuma a fara wasu abubuwa da a taimake shi a lokacin musamman abin da shafi zubar da jini saboda na sha ganin wannan sosai za ga mutane jini ya zuba a jikinsu da yawa har ma wannan zuban jinin kawai fa banda ma abin da ya shafi ko gubar macijin zuban jinin kawai musamman ya sa sun shiga wani hali musamman to kin ga kenan su ruga zuwa asibiti shine mataki na farko da ya kamata su yi su taimaka a wannan lokacin masu sauraron mu kada da ya ku sha'afa kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen hausa na muryar amurka duka-duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato dr isa adamu mavo sai kuma ni hawa umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya a gaida Hauwa Umar. Masu sauraro ku mana afuwa ba za mu samu damar kawo muku ra'ayoyin da kuka aiko mana ba saboda lokaci. Kafin mai sallama ga labarai amma a takaice. wanda ya ayyana kansa a matsayin shugaban kasa a Venezuela ya ce za a fara wani dan kwarya-kwaryen yajin aiki a yau Alhamis wanda zai kai ga na gama gari. Yajin aikin shine mataki na baya-baya da Guaido zai dauka a kokarin da yake yi na tilastawa shugaba Nicolas Maduro sauka daga kujerar shugabancin kasar ta hanyar tada da bore. Kwamitin Shari'a Majalisar Wakilan Amurka zai ci gaba da zaman jin bahasi yau Alhamis akan rahoton mai bincike na musamman Robert Mueller game da yiwuwar katsalandar rasha a zaben Amurka, amma in dai ba an samu wani canji ba daga baya, Attorney Janar William ba zai bayyana gabansu ba don ba da bahasi. kasar Amurka na kara zafafa takunkumin karya tattalin arzikin da ta sanya wa Iran ta hanyar dakatar da wasu matakai a yau Alhamis da a baya suka ba wasu kasashe da suka fi sayan man fetur din Iran damar ci gaba da hulɗar kasuwancin mai da ita. To sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato takwas da rabi kenan agogon Ghana. inda za mu dawo da wani sabon shirin inda za mu so ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku dangane da ci gaba da taɓarɓarewar tsaro a Najeriya musamman ma a arewacin ƙasar. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da Tadi Abaji da ya haɗa shirin sai kuma injiniyan Mufida ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa sai mun haɗu insha Allahu a mu na dare.